الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ci gaba da karatunmu na fikihu kamar yadda muka saba a cikin wannan littafi na matnun risala wanda fadilatu sheik abu abdullah ko abu muhammad abdullah bin abi zaid Abdurrahman Alkirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda yake kunshe da muhimman matsaloli na furu'a a bisa mazhabar al'imamu Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala fahimtan da malamai da yawa suka yi bayan fahimtan imamu Malik da fahimtan waɗansu malamai a bisa ayyukan ibada a darasinmu wanda ya gabata mun yi ƙoƙarin kaiwa ƙarshen wani babi amma abu bai yi ba sai a yau insha Allahu ta'ala a darasinmu na saba'in da ɗaya za mu kammala wannan babi babin da ya ɗebo matsaloli masu yawa amma a ƙarshe sai ya jire da maganan wasiya kuma ya yi mana bayanin cewa wa mana hausa bi hajjin umfiza haka ne ko amma kafin nan ya ambata mana waɗansu abubuwan da ya kamata a yi ƙoƙari a kiyaye kafin a raba gado kuma ya halatta duk wanda aka bashi dukiyar maraya da yayi kasuwanci a cikin dukiyar maraya shi ma ya dan samu wani abu a ciki in ba zai iya ba sai a hakura kullum ana daukan abu ana bada maraya har kudin sa ya kare ya fi a sanya kudin a hannun wani wanda zai cinye lokaci guda kuma ya ambata mana cewa lallai duk wanda bai da lafiya ya kai gargara idan ya tabbatar da wani abu ba za a saurare shi ba to abin ba wai ya tsaya a nan ne kawai a'a ya shafi ƙa'ida ta farko duk wanda bai da lafiya ga dukkan alamu yayi kusan mutuwa to fa bai da iko cikin dukiyansa duk abin da yayi bai yiwu ba duk abin da yayi bai yiwu ba domin matsayinsa ɗaya yake da mahaukaci da yaro ƙarami wanda bai balaga ba bai san gabas ba balle yamma waɗannan bayin Allah in suna da dukiyoyi to ba sa yin abin da ga dama saboda haka babu yadda za a yi ko da wasiya ce za ka yi a ce ka bari sai lokacin da kai kusan mutuwa sannan za ka yi wasiya duk da kasancewa musulunci ya baka dama ya ce kana da yanci a ɗaya bisa ukun dukiyanka ai kaga takuri ne kafin ka shiga wannan yanayi an baka dama kana iya kyauta da dukiyanka ko ka yi sadaka da ita gaba daya amma da ka zo gargara ko rashin lafiyan da ya kama ka ana ganin za ka mutu ne gobe ko jibi to an dawo da kai ɗaya bisa ukun dukiyanka kana da yanci ka ce a ba da wane a yi kaza a yi kaza amma ɗaya bisa ukun dukiyanka ko kai waye wannan shine tsarin musulunci kuma ya tabbata ne a cikin hadisin nan na sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu wanda ya ce zai yi sadaka da dukkan dukiyansa annabi ya ce a'a ya ce zai yi sadaka da biyu bisa uku annabi ya ce a'a ya ce zai yi sadaka da ɗaya bisa uku annabi ya ce wasulusu wasulusu kasirun ɗaya bisa uku ya ce ɗaya bisa uku yana da yawa amma sai yi shuru yasa abdullahi dan abbas yake cewa da mutane sun zame daga ɗaya bisa uku sun dawo ɗaya bisa hudu saboda faɗin annabi a tsulutu wa tulutu kasirun tunda annabi ya gwada kamar jimami akan haka to yana gwada cewa a dawo ƙasa da ɗaya bisa uku kuma idan mutum har yana son ya yi aikin alheri to tun kafin ya je gargara ya kamata yi tun kafin ya je gargara saboda a lokacin yana da yancin ya yi duk abin da ya ga dama sai dai kuma ta wani ɓangare akwai nasin da yake gargaɗin cewa a cikin wannan hadisi na sa'ad bin abi waqqa radiyallahu anhu mutum kada ya rabar da dukiyansa ya bar magadansa babu komai ya takaffafu nan nasa suna roƙon mutane musamman ku duba a yanzu in mutum ya ɗan mallaki wani abu duk ya watsar ya bada mutane in ya mutu iyalansa za su shiga uku iyalansa shiga uku za su yi ba mai su, kuma ko malami ne ce ya cika baki na lokaci daya mutum yana mutuwa za a tara shinkafa da menene wani ma zai je ita aziyan ne in ma ana zama kenan ko yan uwansa sun zauna ya je ya gaishe su ba zai tashi ba yana jira a kawo shinkafan da aka dafa in ya cika cikinsa da shinkafa kuma sai tafi gaba sai ma an yi sa'an ya tuna malamin ya yi masa addu'a ko mutum ya zo ya ce ya ɗauki alkawari zai yi abu kaza ba zai yi ba ko liman ne ya mutu na'ibi ya yi alkawari ko na'ibi ne ya mutu liman ya yi alkawari ka gane mutum ya yi abin da zai iya muna gani aboki da aboki da ɗan'uwa da ɗan'uwa ko da waɗanda aka bar su ba da hankali basu da tunani za a bar musu dukiyan a raba musu gado su lalata ta cikin kankanin lokaci haƙƙinsu ne bayan sun lalata kuma sai su ɗauki darasin rayuwa in kuma Allah ya kaddara akwai tsayayye a tsakani to Allah ta'ala ya taimake su sai ga an dauki lokaci dukiyan bata kare ba ba su galabaita ba ba su higa cikin halin su ba Allah ya kyauta don haka duk mutumin da ya zo mutuwa ya ce wani labinsa bakin kaza ko akwai abu kaza a kansa mala ya ce ba za a yarda ba saboda lokaci ya yi kusan kurewa me yasa tuntunin bai tabbatar ba saboda haka yin akwai haƙƙin wani a kanka ka yi ƙoƙari ka rubuta dalilin da ya sa Abdullahi dan Abbas Allah shi kare yadda da shi yake cewa mutum ya zo ya kwana biyu ko kwana uku ya bitu lailatai ne ya kwana har biyu ko ya yi dare biyu yana da wasiyansa bai rubuta ba tun kana da ka za ka rubuta wasiya ka ce in ka mutu abu kaza in ka mutu abu kaza kowa ya riga ya sani to amma duk da haka idan ka mutu ya wuce ɗaya bisa uku to duk malaman fiqh sun ce ba zai yi ba sai idan magadanka sun yarda in ya wuce sai sun yarda in ba su yarda ba to za a rage a dawo da ki ɗaya bisa uku domin ne hakinka in ya so ko da hakkin ya tabbata su ba su yarda ba saboda suna ganin a lokaci ne ka faɗa to sauran kuma an je lahira in an je lahira a warware mai warware wannan sai Allah amma dai ga dukkan alamu za ka sha wuya saboda sakaci in haƙƙi ne a yi ƙoƙari a yi settling ɗinsa amma ba haƙƙi ba ne wani a yi ƙoƙari lokacin da ake da lafiya a yi abin da za a yi ba sai mutum ya zo mutuwa ya ce a gina masa masallatai a gina masa makarantu a yi kaza a tura waɗansu aikin haji ko kaza kaza ba yasa tuntunin bai yi ba in an samu ɗan tawaye cikin magajansa sai ya dagula lissafi na'am wa mana hausa bai hajjin umfiza duk wanda ya wasiya yi masa aikin hajji, to fa dole a zartar amma kada ya wuce ɗaya bisa hukun dukiyansa akwai mutanen da suke da dukiya suna tsoron shiga jirgin sama yana ganin kamar ya shiga jirgin sama ba zai dawo ba in ya tafi makka ya tafi kenan ba zai dawo ba sai ya zo mutuwa sai ya ce lalle ya lalla ina wasiya ku yi mini aikin haji to tun da ya yi wasiya da haka in yana da kuɗin da za a yi masa aikin haji a zartar sai dai duk da haka idan bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyansa ba one over three kenan in ya wuce haka sai magada sun yadda ba su yadda ba sai ka ji wani can yana cewa me yasa baba tuntunin bai je ba mu kudin yayi nauyi ba za mu biya ba balle ma kudi irin na fekeniya saboda haka wa man ausa bi hajjin um fiza? sai dai kuma anan kafin ya karasa maganan sai ya ce wal wasiyatu bi sadaqati ahabbu ilaina mutum ya yi wasiya da a yi masa sadaka a yi masa ayyukan alheri ya fi musamman tun da yana da dama cikin ɗaya bisa ukun dukiyansa amma kullum shawarin da muke bayarwa mutum ya yi ƙoƙari ya yi tun yana da lafiyansa yana walwalansa yana ba da umarni abi ba sai ya kwanta ya gagara tashi ba wa idza mata ajirul hajji idan wanda aka yi jingansa ga aikin haji na mamaci ya mutu kabla an yasila kafin ya isa wajen to falahu bi hisabi ma sara wa yaruddu ma baqiya amma wa yuraddu ma baqiya haka ya kamata amma anawa ya sa wa yaruddu to mutumin da ya mutu me zai mayar babu abin da zai mayar ai gwargwadon yadda ya tafi sai a biya shi sauran inda bai karasa ba sai a dawo da kudin kaga ba za a ce sai ya dawo da kudin batun da ya mutu a lahira ne zai dawo da kudin sai dai wannan ya shafi rayayye da matacce saboda tsarin jingan kashi biyu ne ya halatta ba za ka iya zuwa aikin haji ba kana da ranka ka tura wani ya je yayi maka aikin haji kamar yadda yake ya halatta kai wasiya ko kuma magadanka su ga ya dace a yi maka aikin haji su biya wani ya je ya yi maka to biyan shi biyu ne akwai biyan da za a ce ka je ka yi aikin hajin duk abin da ka kashe za mu biya ka to abin da ya je ya kashe za a biya shi ko a yi lissafi za ka je ka yi aikin haji mawali iri kaza za ka kashe kaza to za mu dauki wannan kuɗi mu baka za ka sayi abinci kaza za ka yi abu kaza sannan kuɗin da za a ɗan ƙara maka na aljihunka an baka kaza to da ya je sai ya samu saukin abubuwa abinci bai saya ba aka yi ta cusa masa sabil inda ya kamata ya hau mota bai hau ba saboda an kawo na kyauta fi sabilillahi sai aka samu ragowar kudi to zai dawo musu da kudinsu zai dawo musu da kudinsu amma in aka baki aka ce ka je ka kashe aikin hajjin duk abin da ka kashe shi kenan to ko da ya yi ragowa zai iya sawa aljihunsa saboda haka su a da suna yin abubuwan kashe biyu ne in kun bar masa kun bar masa kuma yana da kyau ku bar masa sai dai a ka'ida ba yadda za a yi ka tafi aikin haji ma wani lokacin da kuke tattauna sai ka ce yi aikin hajin Ifiradi ya fi suka ce su tamattuyi suke so Ifiradi shi ne aikin haji kawai ashe a cikin zuciyanka ka ɓoye za ka yi masa Ifiradi kai kuma za ka yi umura ina fata an gane ko kuma da aka zo aka takura aka ce a a tamattu'i za ka yi masa aikin haji da umra a hale to abin da ya kamata idan mutum ya tafi ya je aikin umra to aikin umran nan idan mutum ya yi ba zai sake wani aikin umra ba wa lokaci na kan ji mamakin mutanenmu duk karantar wanda ake mutu wajen bitan alhazai dinnan nan ba sa kiyaye ba sai ga mutum ya je dan kwana biyu ya je ya sake dauko umra bayan kwana biyu ya sake dauko umra bayan kwana biyu ya sake dauko umra haka annabi yayi tsakani da Allah ko da ke abin da yafi wannan muni ne ya zama da hira da 'yan mata da zaurawa Allah ya kyauta to ba fallashe fallashe za mu yi ba eh amma dai duk lokacin da aka ce mutum ya ɗauki nauyi za a biya masa jirgi ya je ya aikin haji iri kaza mawa ne to ya cika alkawari idan ya shigar da wani abu a ƙarƙashin wannan to fa Allah sai ya tambaye shi kayi umra da wayo kana ganin Allah zai karbi umuranka alhali ba kai ka biya kuɗin ba in eh, riban kafa ne wanda ka je masa aikin haji ka masa umuran mana tunda ba dali ba domin an biya maka ka je kai ma wani ba da ko nan da Kano baka yi saka je ba misali kenan an baka kudin abinci an baka kudin kashewa an baka kudin komai amma kun ga da bambanci zan biya wa kaina zan je in yi aikin haji wa babana ko wa mahaifiyata da na je na yi musu aikin hajjin ifradi sai na ce ni bari in yi umra ko zan yi ta matu'i, aikin haji da umra wato a haɗe ko kirani a manne amma aikin haji na babana ko umra na mahaifiyata ni kuma in yaso sallolin na filfili da sauran ɗawafi na nafila a ɗakin kabanawa tunda naka ne kai kana iya yin haka kana iya yin haka ina fata an gani na'am wa ma halaka bi yadihi fa huwa min sannan kuma in aka yi yarjejeniya da shi aka baki wani abu sai wani abu ya lalace Wa ma halaka abinda ya halaka halakan nan tana iya ɗaukan fasara iri daban-daban ko a sace, eh ko abin ya karu inda ya riga an yanke abu kaza ne to ciko shi ne zai biyo shi ba ruwan mamaci da wannan yanzu kudin aikin hajji miliyan biyu da rabi ko? eh an kara ne? 2.7? Ah, ah, miliyan uku yaushe je miliyan uku a miliyan uku ko? eh to miliyan uku miliyan uku ai kudi ne mai yawa to kun gani jama'a kun ga miliyan ukun nan za ka je makka ka je mina ka je muddalifa ka je arfa ka dawo makka ka yi kwanakinka ka je birnin madina ka kwana ka kwana hudu ko biyar a birnin madina ka je ƙuba ka zazzaga duk wurare ka ci abinci lafiyayye duk ba mamaki ba zai wuce naira miliyan biyu da ɗan kaɗan ba ta za ka samu sauran canji ina ne ake ɓata shi ne sai kayayyaki sayo ba ko kuma a samu wanda yake mai ci saboda idan mutum yana da ci to wannan ko kun haɗa ƙwariya kwana ɗaya biyu wallahi za ku yi barambara saboda kun san lokacin da mutane suka yi yawa abincinsu ba su dafa shi yadda ya kamata kuma demand ɗin yana da yawa kwantitin kuma ya yi kaɗan saboda haka dole price ɗin zai karu ka zo ka yi maganar shinkafa kaza shayi a hada maka shinkafa kaza a wancan lokaci shinkafa ka da shayi za su haɗa maka riyal goma sha biyu yanzu ko inda shinkafa ka da shayi ne sai sun haɗa maka riyal ishirin da biyar kuma kaga idan mai faɗan ciki ne in ya ci zuwa an jima zai sake riyal ishirin da biyar don an haɗa riyal hamsin aran ma bayanan ko almadani riyal hamsin yanzu nawa ne za a san riyal hamsin da naira dubu biyu ne ma eh, shekaru bakwai ko takwas ko goma da suka wuce eh, nawa ne dubu nawa to riyal ɗaya naira goma sha ok to an an hada riyal hamsin zai zama nawa kenan zai zama nawa to dubu goma sha daya ka je ka yi kwana ishirin da biyar ko talatin da biyar a saudi arabia eh, haka ne eh, haka ne ko lissafin eh, to ka yi lissafi dubu goma sha dubu goma sha sau yawan kwanakin da za ka yi ishirin da biyar ko talatin balle ma kun makale a airport kudinsu abincinsu daban ne idan a cikin gari za ka saya a ashirin ne to a airport talatin ne ko talatin da biyar amma za ka ci mai kyau ko da ko cikinka zai ɓaci daman illan irin wannan abinci kenan to wajen abinci da menene da sayayya nan ne ake kashe kuɗi da yawa amma ba don haka ba naira miliyan uku akalla za ka samu dubu ɗari takwas canjin dubu ɗari takwas da za a baka kaga aikin hajin ka miliyan biyu da dubu ɗari biyu ka samu canjin dubu ɗari takwas saboda za ka samu abincin sabil da sauransu za ka iya dawowa da wannan canjin ka zo ka canza ka karbi kudadenka a nan najeriya haka to sai aka biya maka miliyan uku aka ce ka je ka yi aikin hajji duk abin da ya faru shi kenan da ka je sai ka kashe miliyan biyu cur miliyan ɗaya hau kai to naka ne idan aka bada miliyan uku aka ce je ka komi ma je ka kawai kana zuwa airport sai wani ya sada ya sada ya girbe maka dubu ɗari biyar a ciki ko kana sauka za ka iya haɗuwa da wannan uwan ka yi magana da ki da hausa ya ce bari ya je nemo maka canji ba ka san shi ba kai kana ganin ka sauka a jidda ka ɗauka makka ne to ko a makka ne ka sauka sai ka yi a hankali ina fata an gani illa an ya ku zalma ala an yi yunfika alal balagi sai dai idan ya karbi kudin a bisa ya kashe har ya je ya dawo faddamanu min alladhi jaruhu su ce duk abin da ya faru za mu ɗauki nauyi to lallai lamuni yana kan wanda suka ɗora masa wannan jinga ne sai dai wa yuraddu ma fadala in fadala shay kamar yadda suka dauki lamuni in wani abu ya rage kuma zaka dawo musu da abin su to wannan kun ya shigar mana da bayanin aikin haji kawai wato kamar mutum ne ya zo mutuwa sai ya ce a yi masa aikin haji sai aka samu wani wanda zai masa aikin haji to shine sai ya kawo mana bayani abin ya kasu kashe biyu akwai wanda ana dawo da sauran canji akwai wanda ba a dawo da sauran canji akwai wanda duk abin da aka sace mutum shi zai ɗauki nauyi wanda aka ba shi wannan aikin kwadago akwai wanda kuma dole a sama masa abin da aka sace masa wannan kenan sai babin wani babi na musamman fil fara'i dangane da abin da ya shafi gado wannan kan ba za mu yi dogon bayani a kai ba saboda kada mu rikice tunda ba lalle ne a gane wani bayanin ba kuma ya shafi lissafi tun da ma ba mamaki rude a wani waje sai ku taimaka mun da rubutawa in an je inda za a rubuta wala yarisu min rijali mai risala ya fara ambaton masu gado cikin mazaje magana menene gado ka sani ba sai ya maka dogon bayani magana sharadi da rukunai ko sharuɗa da rukunai na gado ba sai an fada ba domin saboda masu sharhi suna iya karin bayani akan wannan amma kowa ya sani ba a gado sai an mutu kuma sai akwai dangantaka ko akwai auratayya ko akwai yantantaka shine al'itku tsakanin bayi da iyayen gidansu a da farkon musulunci a birnin madina akwai 'yan uwantaka na musulunci to daga baya kuma sai Allah ya soke wannan hukunci yan uwantaka na jini auratayya ta bangaren aure sannan kuma abu na uku sai me sai yantantaka ta wajen bayi wanda a yanzu babu amma ba mutum ya mutu ba ya za ya raba gadonsa ai kamar duk wanda ya raba gado kafin ya mutu mahaukaci ne akwai waɗansu yan bokon da suke haka shirme ne bokonka bai tsina na maka alheri ba ai sai ka mutu ake raba gado wani ma zai raba ne ya ajiye ai ba a haka ka raba ka ajiye wa aka san wa zai gabaci wa an gane hausan ko ai ba zai wanda zai gaba ba to ka raba musu in ka raba ka ɗauka ka ba su mana gaba ɗaya kai kuma ka koma jeji tamkar ka mutu akwai wanda ya taba yin haka to ba daidai ba a ka'ida ba a rabon gado sai idan an mutu kuma ba kai za ka raba ba waɗanda ka bari a bayan ka su za su raba to a cikin mazaje dai ba masu gado illa ashara sai mutum goma kawai a cikin mata kuma mutum bakwai in ka rike wannan ka huta su goma sha bakwai ne duk wannan rikicin da yake wajen rabon gado duk wahalar wanda yake yi wahalar da yake bayarwa mutum sha bakwai ne masu gado to ga a gurguje al'ibinu ɗa wabnul ibini da jika wa in safala ko ya je biyu dai kenan ana maganan ɗa ko jika wala abu uba wal jaddu lil abi da kaka shine uban uba shi yake magana amma uwar uba uwar uba wani lokaci ana samun rigima da ita kamar yadda za mu gani wa in ala ko da abin ya yi sama wato uba idan baya nan sai kaka idan baya nan sai baban kaka to shi me ake kiransa wancan an ce uba wannan an ce kaka to shi kun baban kakan fa kakan kakan fa a da filatanci ko ba da hausa ba wala aku sai dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya a nan ko uba ɗaya sannan ko uwa ɗaya shi ma yana gado wabnul aki dan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya banda uwa ɗaya waɗannan ambace su guda biyu ne amma ka tashi faɗaɗawa to za su iya kaiwa kamar arba'in tun da kaga in ka ɗauki ɗan uwa akwai uwa ɗaya uba ɗaya akwai uba ɗaya akwai uwa ɗaya in ka ɗauki ɗan ɗan uwa wato idan babu baffansa kenan ko akwai uwa ɗaya uba ɗaya akwai ɗan ɗan uwa uba ɗaya amma ban da ɗan uwa uwa ɗaya eh saboda su daga kan ‘yan uwa gado take yankewa ta wajen uwa abin baya nausawa haka Allah ya tsara to mun samu nawa sai kuma ya ce wa in ba'uda ko abin yayi nisa yaya ne wa in ba'uda ko abin yayi nisa aka samu ɗan wato ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya baya nan ɗansa baya nan jikansa baya nan tattaba kunnensa baya nan sai ɗan tattaba kunnensa ko ya harba can da duk layinsu maza ne haka ma uba wala ammu baffa uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya na da ɗan baffa uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya wa in ba'uda shi mako da yayi nisa amma ku lura da larabcin na masu koyon larabci mutanen yan CE ko diploma wani lokaci suna razana idan ana tambaya can an ce wa in safala ko ya yi ƙasa saboda me saboda suna daga cikin ainihin tsayuwa tsayuwoyi na mamaci can kuma aka ce wa in ala ko ya yi sama saboda suna daga cikin rassa na ainihin mamace nan kuma sai aka ce wa in ba'uda ko da ya yi nisa saboda suna daga cikin fuka-fukai na mamaci al'aslu wal far'u sannan wame menene far'u alware wal hashiya kenan ina fata an gani wa zauju sai miji miji akwai uwa ɗaya uba ɗaya miji uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya kamata gaba ɗayanku ku ce a ba haka ba ne ya yi amma kun yi shiru kun yadda Ee, eh, ba mamaki wani yana kishin gida dama yana ɗan gaggelin zane ya ce an ce miji uwa ɗaya uba ɗaya ce cabɗi ya ce ba karatu ya yi niza. alhali malamin ya fala ne dai kawai ya ya jarraba mutane na'am wa maula nema sai kuma yantaccen bawa wanda aka yanta shi domin kun san alwala uliman ataka duk mutumin da aka yanta shi ya zama da wani ba san daga ina ka dauko shi ba bai san iyayensa ba sai ya zauna a garin ikon Allah sai ya tara kuɗi sai Allah ya bashi wadata ubangidansa yana gani a kwana a tafi sai wannan bawan ‘yantacce wanda ubangidansa ya ‘yanta shi sai Allah ya masa rasuwa to wa zai gadon dukiyar nan ubangidansa haka musulunci ya ce idan ubangidansa baya nan akwai magadan ubangidan wa kenan ga ‘ya'yansa ko iyayensa to haka abin yake tafiya kun ga kenan ko da mutane da yawa ne suka gada yanzu kaman yaya za a ce ya mutu ya bar yaya da yawa to idan suka je suka karbo za su zo su raba ne a tsakanin su ba wai sai lalle mutum da ya ce babban wa shine zai je ya karbo ba ba haka yake yi ba eh to babban wa ya je ya karbo ma yan uwansa mun samu mutane goma haka ne to kana zaune za ka iya lissafinsu ɗa jika uba da kaka ɗan uwa da ɗansa baffa da ɗansa miji yantaccen bawa kenan kwantar da hankalinka in ka haddace wannan ka kama hanya kafin a shiga can tikiyawar ka zaka amma dai ko ba komai <laughs> an da rage hanya ko <laughs> to yasa daɗin littafin risala kenan in kana so ka nazu a cikin littafin fikihu inda za ka nazu kana da ɗan ido risala kar ka yi gaggawan karantawa eh inda kana son ka zamo malami ko ka zamo alkali wanda za ka rinka hukunce-hukunce da dalili ka samu risala da karfofin risala ya ishe ka ya ishe ka eh, shi a tsarin mataninsa yana da sauki sa malaman da suke haddace risala masu sharhi kuma suka yi ta ɗebo littafai daban-daban suka sa kaga gwargwadon in ka haddace ko ka fahimci matanin sai ka koma sharhi kuma wala ya risu minan nisa'i gairu sab'in mata kuma waɗanda za su yi gado banda bakwai babu kari su bakwai ne na farko albinti ya ƴar mamaci na biyu wa bintil ibin da jikar mamaci eh. jikar mamaci ba jikan mamaci ba can bayan mun ambaci jika mace ake magana sai kuma ya kamata ku sani za ta yi gado ne albarkacin ubanta idan uwarta ce in albarkacin uwarta ce ba za ta yi gado ba sai dai ya yi mata wasiya kowa ba ta kyauta shi ne bambanci ya tana gado amma 'yarta ba za ta maye gurbinta ba idan babu uwarta ina ganin wannan hausan an gani da yana gado idan babu shi ɗansa zai maye gurbinsa idan babu ɗansa sai ‘yarsa aka samu za ta maye gurbinsa amma ita ma daga kanta magana ta kare amma kun ga maza shi yasa ya ce mana ko da ya yi nisa ku lura a nan wajen uwa ce kawai zai ce ko ya yi sama amma baicin uwa babu faɗaɗa wannan kenan wal ummi sai uwa wal jadda da kaka saboda haka kunga idan mutum ya mutu ko wani ya mutu mafiya yawa da larabcin an ce idan wani ya mutu ko da hausan aka ce wani ya mutu ana nufin namiji ko mace to uwa za ta yi gado idan babu ita wanda ta haifi uwar za ta yi gado idan babu ita sai wanda ta haifi uwar wato wanda ta haifi eh kakan uwar eh uwar uwar <laughs> eh saboda su ko da sun yi nisa haka tunda ai a dalilin uwa ce to wannan akwai albarka ba zai taɓa yankewa ba amma ta wajen ya mace na yankewa ne bambanci mun samu nawa eh, eh an samu guda hudu wal ukti da yar uwa yar uwa uwa daya uba daya yar uwa uba daya ‘yar uwan uwa ɗaya ita ma tana gado. Amma ku sani daga kansu kuma gado ya yanke. Ko da ko ‘ya'yan da suka haifa mazaje ne, saboda an samu gaba. Wa zauja sai matar mutum ita ma za ta yi gado shi ya sa aka ce yana daga cikin rukuni eh, da sharaɗi shine auratayya babu auratayya ba yadda za a yi babu auratayya babu dangantaka ta jini babu maganan yanci to ta yaya za a yi wata mata ta gaje ka yasa in ka mutu ka bar kilakiyanka ba za ta gaje ka ba Eh, Allah ya sauke wa maulatin ni'ima a wani lokaci ana faɗin maganan da biyu ne ba kai kaɗai ne kawai da kake sauraro ba wani sakon zai tafi wajen wani wanda zai saurara ya gane haka eh, tun da ya karatun ba mu kaɗai ne kawai muke amfana ba wa maulatin ni'ima bai wanda aka ‘yanta ta, ita ma babu dangin iya babu na baba, aka ‘yanta ta. Tana ɗan neman kuɗinta sai Allah ya mata arziki. Ana haka sai Allah ya karbi ranta. Babu dangin iya babu na baba, babu a babu kowa. To, gidanta, ko uwar gijiyarta. sai ta gaje ta Na. to mun samu guda bakwai saboda kan ka hada wancan goma ka hada waɗannan shikenan guda eh, bakwai din nan akwai ya akwai jika akwai uwa akwai kaka akwai ‘yar uwa akwai mata matar aure akwai ‘yantacciyar baiwa guda bakwai ke. To bari mu fara fashin baki, su zauji gadon gogan naka. Wane ne gogan naka? Shi ne mai gida. Eh. miji shi yake ce masa gogan naka amma uba ya ba wanda ya saya abin nan yara ma suna ce ma su gogan naka rashin kunya ne sai dai su fada a can gefe amma ba a gabansa ba za iya ce ga oganan amma ba a gabansa ba ko irin waɗannan kalmomi haka eh. in wani ya je ce waye ogan kaga in bai yi karatu ba ya ce wato yaran nan ba su da kunya sai su kafirta mutum ba wai oga suke kira ta sun mai ni arne eh. <laughs> to gadon miji mina zaujaci daga matarsa in lam tatruk waladan wala waladabnim idan ba ta da ɗa kuma ba ta da ɗanɗa annis rabi abinda ƙur'ani ya faɗa kenan matan da ta mutu ta bar mijinta ba ta da ɗa ba ta da jika mijinta yana da rabin dukiya rabin kuma ina za ka yi idan akwai masu gado sai su yi gado idan babu sai a samo 'yan uwa sai a rarraba musu saboda a yanzu ba a cewa kai baitul mali ba ma zai shiga baitul malin ba wani zai kwana da shi yanzu a ce kawai an samu wannan rabi din shi kenan ka kai lokal gamman ma za ka bayar a lokal gamman Yau ba gara a nemi sauran dangi ba ko kuma a nemi wani aikin alherin da za a kirkiro eh. ina mutanen social welfare wasu daga cikin ma'aikatan social welfare wallahi sai sun cika da da istighfari akwai aiki saboda ta ne ake kaiwa wanda bai da galihu su ai suke kula da shi su ne in yana da dukiya ma su ne za su zo su tattara maimakon a abin da ya dace sai ga waɗansu a zalumai ne Allah ya sauwake in tarakat waladan aw waladabnin idan kuma matansa ta bar ɗa nasa ne ko ba nasa ba ko jika nasa ne min aw gairi nasa ne ko daga waninsa to falahu yana da ɗaya bisa hudu wannan ne matakinsa guda biyu saboda haka yanzu a cikin mutane goma na farko din nan an ɗauko mana mutum daya ne miji gadonsa kashi biyu ne imma ɗaya bisa biyu imma ɗaya bisa hudu to inda ake samun matsala a gadon sai ka haddace me yasa yake samun ɗaya bisa biyu me yasa yake samun ɗaya bisa hudu inda ake samun rikicin kenan tunda kowane mutum za a zo a ce maka yana da kaza ko kaza ko kaza to akwai ka'idodi wajen kiyaye ka'idodin ji jidali duk matan da ta mutu ta bar mijinta ba ta da kowa raba dukiyan gida biyu za a yi ya dauki rabi wannan nasa ne haka Allah ya bashi amma idan tana da ɗa ko ƴaƴa nasa ko ba nasa ba ya kamata a fahimta idan aka ce nasa ne ko ba nasa ba sai aka samu ƴaƴan ba nasa ba kuma ta mutu a hannunsa itimensu ya aure ta bazaura kenan kun ga mijinta na farko ko da yana da raiki baya da gado amma ƴaƴan da ke tsakaninsu kun gaji suna da gadon uwarsu duk da kasancewa ta mutu a wani gida ne wannan kuma daban shi yasa za a iya samun mace ta haifi ƴaƴa goma wani gida sai ta zo gidanka kuma sai Allah ya karbi ranta Naka aka zo ana rabon gado kai za ka yi gado amma 'ya'yan nan sun maka banga-banga maimakon ka ɗauki rabi za su tillaka ɗaya bisa hudu jira a ce 'ya'yan nan maza ne ɗaya bisa hudu za a kasa gida hudu ka ɗauki ɗaya guda uku nan duk za su zo su kwashe dama mai yiwuwa suna jin haushinka ba kyautata muku wasu ana samun haka yi wannan kenan to idan ita ce fa'a eh wa tarithu hiya ita matan za ta yi gado milhu daga mijinta arrubu'a daya bisa hudu illam yakul lahu waladun wala bunin to shi ma zai rama idan bai da da ko kuma bai da jika fa in kana lahu waladun idan kuma yana da ɗa awwala dubnin ko ɗan ɗa ha, aw min ha, da gare ta ko daga wajen wata matan daman ta zo gidan ta samu ko kuma ya auri wata taras ko kuma mata fita sai kuma Allah ya masa rasuwa yana da ‘ya'ya amma ba nata ba to anan mala ya ce fala hasumunu tana da ɗaya bisa takwas abinda Kur'ani ya ambata kenan saboda aka ita za a ta ɗaya bisa takwas sauran bakwai bisa takwas su ‘ya'yan nan su za su ɗiba su raba a tsakaninsu sai dai kuma kamar yadda namiji yake da kaso guda biyu mabambanta haka ita ma matan take da kaso guda biyu mabambanta kuma idan kun lura za ku ga a nan tsakanin mata da miji da miji da mata ba a maganan iyayensu don ba sa tasiri a wannan ‘ya'yayensu ake magana ko jikokinsu su ne suke yin tasiri idan mace ta mutu ta bar ɗanta ta bar jikanta namiji ɗanta ne zai yi gado don matukan ɗa yana nan jika bai sai ya kunno kai ba to haka ma ta ɓangarensa don kar wani ya je ana maganan ɗa ko jika to in ta mutu ta ban da da jika wato duka za su yi gado ba a haka saboda in ta mutu ta bar ɗa jikan nan mai yiwa ubansa yana nan idan ma ba ubansa ba ne baffansa yana nan saboda haka ba zai gado ba ina fata an gane yau. na'am wa mirasul ummi sai gadon uwa min ha? idan ɗanta ya mutu uwa tana da sulusu ɗaya bisa uku illam yatruk waladan aw waladabni kun san yaya suna tasiri idan ya mutu bai bar ɗa ko kuma jika ba sai dai anan akwai ƙari yasa nake da jaddada muku dalilin da yasa risala take da daɗi kenan ya fara ne da abubuwa masu sauki sannan aka shiga abubuwa masu sarkakiya eh. idan ɗa ya mutu ya bar mahaifiyarsa amma ɗan nan yi da ɗa kuma yi da jika yi da ɗa ko yi da jika aw ithnaini min al-ikhwa ma kanu fasa'idan ko kuma yan uwa guda biyu ta kowane bangare ko fiye da haka to kun ga an sake ƙara mana sharadi guda daya duk mutumin da ya mutu baya da ɗa ko baya da jika ko baya da ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya guda biyu ko fiye da haka to uwa tana da ɗaya bisa uku to ku lura in an samu ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori guda uku da muka ambata to fa za su cillata daga ɗaya bisa uku ne su kai ta ɗaya bisa shida shi ne abin da zai faɗa gaba illa fi ne eh haka ne ko ya naji an yi shiru eh an fala hankali wa mirasul ummi min ibniha as-sulatu illam yatruk waladan gadon uwa daga danta daya bisa uku ne <clears throat> idan bai bar ɗa ba awwala dabnin ko ɗanɗa. da a wisnai ne ko mutum biyu min al na ƴan uwa ma kanu ta kowane ɓangare, uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko maza ko mata Shi ne abin da ya kamata mu kara eh anan yana da muhimmanci ko maza ko mata saboda haka ƴan uwa mata suna illa ma kuma wani abin mamaki ma suke illa musamman ma ƴan uwa ta wajen uwa in ta wajen uba ne kun ga babu babu inda aka haɗu da ita amma dai shi kuma ya hadu da su ta wajen ubansa idan ko fiye da haka illa fi ne, sai cikin matsaloli guda biyu waɗannan matsaloli guda biyu ana kiransu matsaloli ne wanda suka sha bambam a masabar malikiya uwa ba za ta samu ɗaya bisa uku ba kuma ba za a cilla ta ɗaya bisa shida ba domin babu ƙa'ida amma kuma za ta samu sulusul baki kafin mu karanta ko kuma bari mu karanta tunda na ga wasu na sun kuya a jikin littafin illa fi ta ne, sai cikin matsaloli guda biyu fi zaujatin wa ne. wato cikin mata da iyaye guda biyu mutum ne ya mutu ya bar matarsa ya bar babansa ya bar mamansa falizaujati arrubu matarsa tana da ɗaya bisa hudu saboda babu far'ul waris walil ummi sulusu ma bakiya amma uwa tana da ɗaya bisa ukun abin da ya rage saboda idan ba haka aka yi ba to za ta yi jayayya da uban mamaci ko ba zai yi ba wa ma bakiya lil abi abin da ya rage shine uba zai dauka saboda haka zai dauki biyu bisa uku kenan amma na albaki ina fata an gane miji ne ya mutu ya bar matarsa ya bar mahaifiyarsa ya bar mahaifinsa to a ka'ida matarsa tana da ɗaya bisa hudu mahaifiyarsa tana da ɗaya bisa uku yanzu yanzu muka gama bayani ya mutu bai bar ɗa ba bai bar ɗa ba bai bar jika ba babansa ya bari da mamansa da matarsa matarsa tana da ɗaya bisa hudu tun da bai bar ɗa ba inda ya bar ɗa tana da ɗaya bisa takwas mamarsa tana da ɗaya bisa uku saboda bai bar ɗa ba ko jika ko ‘yan uwa idan da ya bar su tana da ɗaya bisa shida babansa kuma shi wannan uban gayya ne yana jiran sai kowa ya zo ya ya ɗauki nasa sauran kuma sai ya kalmashe ya gaba baban kowa kenan to amma mukila a nan idan ka ɗauki matsala ɗin ba ka kalle ta da kyau ba to za a wayi gari uwa za ta samu wani kaso wanda zai sha bambam misali idan mun samu ɗaya bisa hudu mun samu ɗaya bisa uku wancan shi kuma to kaddara ka ce ma yana da ɗaya bisa uku amma ka ba shi asabci tunda babu kowa in ka bashi asibiti shi abinda ya rage shi zai ɗiba to ɗaya bisa uku ga ɗaya bisa hudu nawa ne lcm lowest common factor wanda ya kamata ya yi amfani da shi to goma sha biyu mu je hudu cikin sha biyu zai shiga sau uku uku sau ɗayan nan na ɗaya bisa hudu uku ka ajiye shi a gefe uku cikin sha biyu zai shiga sau hudu hudu sau ɗayan nan one over wannan one din za a samu hudu haka ne to ka ajiye shi a gefe idan ka ajiye ka ɗauko uku ka ɗauko hudu ka haɗa ya zamo nawa eh ya zamo bakwai saura nawa saura biyar da cikin sha biyu suka ce bai yi ba yadda za a yi sai a zo a ce to matan ita za a fara fitar da ita a yi hukunci da nata shi ne sai a dauki hudu dukiyan za a kasa kashe hudu in aka kasa dukiyan kashe hudu sai a dauki kashe ɗaya sai a ba da matan rubo Allah ya ce a bata saura nawa za ka so nawa uku sai a ce uwa ta zo ta ɗauki sulusul baƙi sulusul baƙi nawa za ta lauka ɗaya in ta lauki ɗaya saura nawa saura biyu sai a ce kai kuma uba zo ka ɗauki biyu kun ga wannan fa miji ne ya mutu ya bar matansa da babansa da mahaifiyansa to haka hukuncin yake idan mace ce ta mutu ta bar mijinta ta bar babanta ta bar mahaifiyarta ita dai uwa tana tsakani za ta wayi gari a sulusul baki ne wannan fahimta ce ta masabar malikiya amma wata masaba ba haka suke yi ba kan ce a bi ka'ida kawai a gan ka bi ka'ida ne, zai baka sha biyun nan karba suka ce ai shi zai tashi da guda biyar ita ta ɗauki guda hudu to ko ba koma ya fita da guda ɗaya ba haka ba ne a wannan rabon da muka yi wa fi zaujin wa abawai ne ɗaya matsalan ita ce miji ne da ainihin abawai ne uwaye guda biyu to mace ce ta mutu ta bar mijinta falil zauji an nisfu mijinta yana da rabin dukiyanta tunda babu yaya babu jikoki walil ummi sulusu ma baqiya uwa kuma tana da sulusin abin da ya rage bayan rabon da za a fitar nawa bayan rabon da za a fitar nawa eh namijin namijin yarta wa ma baqiya lil abi abin da ya rage kuma na uba ne to wala hafi gairi zalika sulusu idan dai ba cikin wannan ba to tana da ɗaya bisa uku haka ne ko eh amma kamar ya sake maimaitawa ne Wala hafi gairi zalika a tsudusu. eh wala hafi gairi zalika a tsudusu, inda ba a garrawai ne ba ba kuma an samu ɗaya daga cikin sharuɗa ba tana da ɗaya bisa uku ne amma an samu waɗanda za su tare ta tana da ɗaya bisa shida illa ma na ƙasa hal aulu wato sai dai idan abin da aulu ya rage mata shi shine masu gado su yi yawa idan masu gado suka yi yawa sai a fitar da matsalan aka fitar da matsalan wani abin mamaki in aka bi ka'idodi aka fitar da LCM din da za a raba gado in aka raba to idan aka zo aka raba a takarda aka ce kowa ya zo za a bashi nasa to wajen rabawan sai a samu ya wuce LCM din da aka yi amfani da shi shi yasa ka'idan gado idan aka zo aka kakkasa shi haka ba a koda kudi ne aka ce ya kasa shi gida goma sha biyu to an ka kasa gida goma sha biyu ka ce wane zo ka dauki naka zai zo ya kwashi wani kaso ya tafi ka ce wane zo ka dauki naka ya zo ya kwashi wani kaso ya tafi to ban ba yi sa'a ba sai kai ciko E, ba a haka akwai ma wani wanda wani malami ne yake cewa shi da aka zo rabon gado tunda ya ga ga abin da aka ce ga abin da aka ce shi kenan aka ce malam zo ka raba gado ya ce to shi kenan da ya zo kawai rubuta a takarda bayan ya rubuta sai ya ce bari ya fara daga sama ya ce uwa zo ki dauki naki da ta ɗauki nata sai ya sake haɗawa sai ya sake kasautawa ya ce wane zo ka ɗauki naka kawai a can abinsa ya zo ya rikice masa ya wani ya ce fa malam ina ganin fa ba haka ba ne ya ce haka ne ya ce malam ba haka ba ne shi ya sa idan ba ka yi shi practically ba kada ka kuskura ka raba ba ruwanka yasa alƙalan da suke da muhimmanci kenan alƙalan da na da cancan za ga duk alƙalin da za a dauke shi alƙali zai raba maka gado da ka saboda ya haddace yanzu ko ko garan kadi ne wallahi da kyar zai sha suna da ana raina su ga su basu da takardu da me saboda me saboda su sun yi karatun a zaure shi yasa a zaure wani zauren gidan kaje zaka ga an kawo faifayi ko matankadi an zuba ƙasa ana rubutu a ciki to kar ka zarge su ka ce duba suke yi ba haka bane saboda yin ilimin ka bai kai ba ba za ka gane ba akwai lissafin su da suke yi na dalib in mutum yana da kaifin kwakwalwa zai iya daukawa a matankaɗi za a koya maka yadda ake rabon gado in ka haddace shi kenan sai ga ƙaramin alkali zai raba gado amma yanzu ƙaton alkali ba zai yi raba gado ba da zaran za ka yi rabo ka ce wane ya ɗauka kuma ka sake dagulawa daga nan ma ya kamata a tsige ka nun ba ka gane ba dalilin da ya sa za ka ga kamar masallacin gwallaga suka nada kwamiti na tsofin alkalai duk wanda ya kai rikicin gado to su ake ba su domin yawan wa'azinka da yawan karantarwanka baki zai sa ka yi rabawa ba sai wanda ya yi shi practically kuma several time ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba kaga ko da ma a can wani waje ya samu kuskure Allah ya taimake shi ya riga ya gane saboda gogewansa ba zai yi kuskure ba a gaba illa an yakuna lil mayyiti waladun sai dai idan mamaci yana da ɗa aw waladun ne ko yana da jika aw isnani min al ikhwa ko yana da 'yan uwa guda biyu ma kana duk yadda zaka kasance kamar yadda muka yi bayani fala hasudtu hina idhin to ita uwa tana da ɗaya bisa shida to anan san uwa a takaice gida nawa ne guda nawa ne eh eh tunda na ga kun yi laushi a nan za mu tsaya amma sai kun bani ni nan guda nawa ne guda uku ne na farko tana da ɗaya bisa uku bisa dalilan da muka ambata na biyu tana da sulusul baki a masabar malikiya bisa dalilan da muka ambata cikin matsaloli guda biyu na uku tana da ɗaya bisa shida shine wanda muka ambata bisa dalilan da muka ambata saboda haka matar mutum tana da bangarori guda biyu mijin mace wanda ta mutu yana da bangarori guda biyu uwa mahaifiya tana da bangarori guda uku ina jin su ne wanda muka yi Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته